This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar Arewa da da kuma niyyar dukkan su fa a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren masu assalamu alaikum yanzu ma tare da Bello Habib gadadanci da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Raka dai me yasa tun farko aka ba da su beli ganin cewa irin waɗannan wannan ƙarar ba a cika ba da belin ah, waɗanda ake zargi ba? A ah, because da lokacin da wannan kes ya fara Isa can Isa sun ba su beli da aka kawo su nan muka tsare su su ɗan ma bayan da shi ACCID ya duba kes ɗin. ku biyo mu ba labaran duniya za ku je abin da ko kuma bayanin da mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto ya bayar kan dalilan da suka sa aka ba da belin mutanen nan biyu da ake zargi da fyaɗe a yankin Isa na jihar. Muna da rahoto kan gangamin faɗakarwa kan kiwon lafiya da muryar Amurka da hukumar ayyukan raya ƙasa ta Amurka USAID suka shirya a kwantagoran jihar Niger. Muna tafi da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan sannan mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu a dakaci labaran duniya. thank you Jama'a masu rama assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Barack Obama ya yi amfani da taron jawabinsa na shekara-shekara da ke neman majalisar dokokin Amurka ta amince fa a yi amfani da karfin soja akan mayakan ISIL. da yake jawabi a gaban majalisar da ke karkashin jam'iyyar republican mr obama ya bayyana cewa ƙasar amurka fa na dakile bunƙasar mayakan isil a iraki da syria sai ya kara da cewa yakar ƙungiyar fa zai ɗauki lokaci da nutsuwa shugaban ya yi magana inda ma ya ce ƙasar amurka har yanzu tana tare da sauran ƙasashe da ke kawance da tukut da kut sannan kuma an keɓance ƙasar rasha kan tattalin arzikin ita rasha na cikin matsaloli ya kara da cewa ya ji mutane suna cewa farmakin shugaban rasha vladimir putin akan ukraine hikima ce da nuna ƙarfi iko shine da ya ce amurka da ta ci gaba da tallafawa demokuraɗiyyar ukraine da kuma tabbatarwa kasashen nato. za su ci gaba da yunkurin ganin cewa manyan kasashen duniya ba su tsanga mawa kanana ba. Dangane da yankin asia da Pacific kuma Mr. Obama ya ce ƙasar Amurka na sabunta kawancinta da kasashen wannan yanki da kuma tabbatarwa sauran kasashe sun bi dokokin da aka gindaya wajen warware takaddamar iyakoki a cikin teku. Dangane da Ebola, shugaban ya ce yana alfahari sosai da sojojin Amurka da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya da ƙwararru wanda ke taimakawa wajen ceto rayuka da dakile yaɗo wannan cuta a yammacin Afirka. An sako wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka sace babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun ce an sako matacce jiya talata bayan sace ta da aka yi kuma ake zargin 'yan bindiga masu alaka da mayakan Antabalaka a babban birnin Bangui su suka sace ta. jami'ai sun ce matar na aiki ne da ofishin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da minuska shekaran jiya litinin ne matar yar asalin ƙasar faransa da wani mutum da ke aiki da ma'aikatan agaji na ɗariƙar katolika aka sace su a birnin bange sace mutanen biyu ya zo ne kwanaki kaɗan bayan kama wani babban mayakan wato wani jigo a ƙungiyar 'yan tawa da ake cewa balaka mai suna janar angelo ana zargin sa da laifukan kisa da tawaye da fyaɗe da kuma sace-sacen kayan jama'a kamfanin jillancin labarai na reuters ya ba da labarin cewa yan tawayen sun buƙaci a yi musayar fursunoni a saki wannan jigon nasu sannan su kuma saki faransawan biyu kasar jamhuriyar demokradiyyar congo ta daɗe tana fama da tashe-tashen hankula tun shekara ta 2013 lokacin da mayakan sa kai na ƙungiyar seleka suka hambar gwamnatin shugaba francois bozize bisa zargin cewa gwamnatin tana cin zarafin tsofin musulmi a arewa maso gabashin kasar laifukan cin zarafin bil'adama da mayakan dai kan suka tafka ne dalilin samar da kungiyar mayakan antabalaka lamarin da ya jawo tashe tashen hankula masu nasaba da bangaranci har ma dubban fararen hula suka tsere zuwa kasashe makwabta kasar faransa ta girke sojoji a kasar sannan ita ma kungiyar kasashen afirka ta aika sojoji domin dakile tashe tashen hankula da tarzoma Labaran duniya suna zuwa ne fa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Babban bankin duniya ya bayyana cewa tasirin annoba Ebola akan tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka zai gaza yadda ake kyautar zaton za a gani. a wani rahoto da aka wallafa jiya talata babban bankin ya ce kasar gini liberia da saliyo za su yi asarar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida a bunƙasa tattalin arziki sakamakon ebola yayin da sauran kasashe a yammacin afirka za su yi asarar ƙasa da miliyan ɗari biyar a farko babban bankin da ya san cewa za a yi asarar misalin dala biliyan 25 ne a yammacin afirka rahoton ya kara da cewa yankunan da kasashen da annobar ya shafa suka yi da ma yankunan kasa da kasa sun jawo inganta harkokin kiwon lafiya a wannan yanki a ciki har da ingantattun matakai na binne gawa da gano cututtuka da wuri da kuma faɗakar da eh, ma'aikatan kiwon lafiya. Rahoton ya kammala da cewa yanzu haka babu Ebola a Mali, Najeriya da Senegal, kasashen da suka taɓa samun bulla Ebola a watannin baya. To, ‘yan tawayen ƙungiyar Houthi a ƙasar Yemen sun ƙwace ikon falar shugaban ƙasa kuma sun kai wa gidan shugaban hari jiya talata a birnin sana hari na babana a kan shugabancin ƙasar. Makan ‘yan dare ƙarshi a sun yi gama da jami'an tsaro lamarin da ya keta yarjejeniyar tsakaita wuta na ranar Litinin da aka cimma bayan da aka kashe mutane tara a babban birnin ƙasar. A wani jawabi da ya bata talabijin shugaban ‘yan tawayen Abdulmalik al ya ce ƙungiyarsa na gwagwarmayar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa ne da kuma mulkin kama karya a duk faɗin ƙasar bai umarci cewa gwamnati ta sauka ba amma ya yi gargadin cewa za su iya ɗaukar mataki nan gaba har yanzu ba san inda shugaba abdul mansur hadi yake ba amma wani jami'i ya bayyana cewa shugaban na cikin gidansa cikin ƙoshin lafiya labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na muryar amurka Tama da lajiya talata ko kuma eje eh, talata wannan tasha da kuma hukumar ayyukan raya kasa ta Amurka da aka fi ne da USAID a takaice sai gudanar da gangamin faɗakarwa kan kun muhimmancin rigakafi da kuma hanyoyin kara kula da lafiyar iyaye mata da kuma yara. An gudanar taron ne a yankin Kwantagora na jihar Niger. Ga Mustapha Nasir Bazari da ci gaban wannan rahoto. Taron dai ya samu halartar mata masu ɗimbin yawa da suka saurari jawabai daga ƙwararru akan kiwon lafiya. Dr. Muhammad Usman darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kuma ɗaya daga cikin likitocin da suka gabatar da jawabai a wajen taron ga abin da yake cewa akan wannan taro. Gaskiya matakan farin zuwa da wannan taro da aka yi musamman ma ga rediyon muryar Amerika ta kawo mana wannan taro a ba karamin eh, eh, mahimmanci ba ne don sanin abu ka san abu a ce ga yanda yake shine ma kafin don ka san da yake za ka kare kanka da shi da gaskiya muhimmancin farin ciki kuma muna fata su da aka abin da saboda su za su yi amfani da shi wasu daga cikin matan da suka halarci taron dai sun bayyana ra'ayinsu sunana Esther Yohana a kika ga wannan taro me ya baki sha'awa a ciki gaskiya na ji daɗin sosai saboda na karu kika karu da shi na karu saboda an nuna mana inda za mu yi kiwon lafiyan jikunanmu da kuma 'ya'yanmu da kuma ta gidajenmu Suna na Hawwa Adam. Ya kika ji da wannan taro da kuka zo yau Gaskiya na ji daɗin wanga taro saboda mun karu da cututtukan da ke damun mutane. Irin yadda za ka tafiyar da rayuwanka. Nasiru Yakubu Birnin Yaro shine shugaban tawagar ma'aikatan muryar Amurka da suka halarci wannan taron ya yi ƙarin haske akan muhimmancinsa. To makasudin wannan taro shine ita hukumar kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID take daukan nauyin irin wayannan tarurruka ta hanyar gidan rediyo murya amurka inda uh, mu sashin da muke gabatar da shirye-shiryen sashin lafiya muke zuwa wato kananan hukumomi ƙasa-ƙasa na ƙasa-ƙasa inda ake faɗakar da mata masu juna biyu da kuma masu renon yara Muhimmancin sanin um, uh, abinda ake nufi da menene malaria ya ake kamunta ya ne ya kamata a kare kai menene mahimmancin rigakafi ga mace mai ciki da kuma ɗan da take tare da shi da kuma bayan ta haihu sannan menene kuma ainihin mahimmancin da ya kamata mace ta sani game da ainihin kare kawunanta daga cututtuka yayin goyon ciki da haihuwa. Daga bisani dai an raba kyaututtukan gidan sauro da kayan yara da kuma riguna musamman ga matan da suka amsa tambayoyi daga jami'an kiwon lafiyar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kafin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Mai birge Hausawa, sashin mu 'yar Hausa. Mai birge Hausawa, sashin mu ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi hausa da boe matsayin ya zarce yan bayan farko da sunan ta'ala wanda ya mutane da dabbobi da ya yi wata ya turare gwani shi ya yi gulbi tare tsira wajen ganga can ga Allahu yaran ɗi malihi har sahabbai har matan zaman alaikum masu jina da saurare wanda mai sani ba shu'aibu nake da suna ganin lare na sani duk abin da na furta babu ja da wani na tare rani yau ma da waka bigoɗi a sashin mayar hausa a duniya kam a sarka ta guji mai iya kun na ɗaya gaskiya ta dokin karfe kun kuyi kun na ɗaya kun yi nisa a yau ga saura can suna bi a can baya za ki dama ku bi koyi majiya mai kau da rudani. Jin ruwa ya da labarai da dubu Babu karya a yi ƙarin ko bakin rayu. Gaskiya nan wajen kowa. Barnishin mai babu. shiryen ku gaji cikin mana da tsari da birgewa ilimantar da daɗi wajen Iko iko e suna fadakarwa duniya har da sadarwa. Iko iko so da kulle duniya kun zama na da yawa. mai tushe babu mu da iko da ya garce Noma da kiwo da girbi har gobe. madalla yanzu karfe biyu da minti goma sha uku na dare sashen hausa na murya amurka ake sauraro ga ibrahim alfahamid da maimaita shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum Makonni biyu da suka shige mun ji ta bakin mahaifin wata yarinya da wasu mutane biyu Alhaji Dahiru mai tumatir da wani abokinsa mai suna in yau suka yi mata fyaɗe na tsawon kwana da kwanaki kamar yadda ta yi zargi bayan da suka sace ta ƙarfi da yaji suka ɓoye ta a cikin gidajensu a garin Isa da ke jihar Sokoto. To a bayan da mahaifinta yi zargin cewa wannan batun ya makale a ofishin CID na jihar Sokoto Mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ofishin CID a jihar Danjuma Muhammad Lawal ya zo ya yi mana bayanin cewar su sun gama bincike kuma sun mika ga ofishin Attorney General na jihar Sokoto wanda shi kaɗai ne yake da ikon ya ce a ci gaba a kai wannan batu a gaban kotu ko kuma a watsar da batun baki ɗaya saboda babu tushe a cikinsa. To alhamdulillahi a cikin makon da ya shige ɗin sai ga bayani ya fito daga ofishin Attorney General zuwa ga 'yan sanda cewar su bi kadin wannan batun. domin kuwa akwai kwakwarin shaidar da za ta sa a gabatar da wannan batu a gaban kotun. To sai dai kuma wata babbar magana ta sake kunno kai cikin wannan batu, wannan ko yana da nasaba da wasu abubuwa ne da aka ce likitan da aka sa ya duba wannan yarinya da aka yi fyaɗe ya gano. Za mu yi wai wannan batun bayan mun ji ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto a kai. Idan an tuna, 'Yan sanda dai sun ba da belin waɗannan mutane guda biyu Alhaji Ɗahiru mai tumatir da abokin Sanyas. Kuma a ƙarƙashin dokokin ƙasa ba a bayar da belin mutumin da aka tuhuma da yin fyaɗe ko kuma kisan kai. To me yasa 'yan sandan suka bayar da belin waɗannan mutanen tun farko? Murtala Faruk ya yi wannan magana da kuma inda aka kwana kan wannan batu baki ɗayansa da kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto. To a ranka kaɗe akwai wasu rahotanni da ke cewa can ita ma'aikatar shari'a ta jiha ta ba ku dama na ci gaba da gurfanar da wannan shari'ar a gaban kotu. Ya zuwa yanzu me ake ciki ranka kaɗe? Eh ba shakka sun kawo mana advice akan cewa a kai su biyu ɗin na ake su kotu. Kuma wannan advice ɗin ya zo mana ran juma'a. to juma'a aka kawo wato ran litinin kotu suka fara yaji saboda haka da an fara aiki a kotu nan take za mu kai su kotu amma yanzu haka ba amfanin ko da an kama su ba ba mu da dama mu kai su kotun da yake babu aiki da an fara za mu kai su insha Allah ranka ɗaya me yasa tun farko aka ba da su beli ganin cewa irin waɗannan wannan ƙarar ba a cika ba da belin waɗanda ake zargi ba a because da lokacin da wannan case ya fara isa can isa sun ba su beli da aka kawo su nan muka tsare su su ɗin ma bayan da shi ACCID ya duba kes ɗin ya gan cewa babu a clear case a lokacin gare shi ba ba da doctor's advice ba tukuna shi yasa ya ce a ba da beli kahin a kawo advice na na likita shi yasa muka ba da beli ɗinsa inda lokacin da aka kawo ƙarar nan nan don irin wannan karin da an kawo nan take zuwa asibiti muke yi da an ba da report nan take daga cikin sa sai kotu amma wannan akwai lokaci an ba da lokaci shi yasa muka ce ya ci gaba da bela ɗinsa sai mun samu report abinda report ya ce shi kenan kuma a ah, report ɗin lokacin da aka kama report dakta ya nuna cewa ita yarinyar ba farkon saninta da miji ba kenan ya nuna cewa ita yarinyar dama ta riga ta zama mace wato saboda haka ba zai iya ya faɗi ko lalle wa'annan a lokacin nan sun amfani da ita ko ba su yi ba amma definitely yarinyar ta riga ta zama mace ta san namiji already to raka dai yanzu kenan me kuke jira kuma menene mataki na gaba a yanzu shi ofishin commissioner shari'a ya ce lallai a gabatar da su ga kotu don tuhumar da ake musu akan wannan dan. to mu kuma muna jira da an fara aiki don an kowa ya san cewa a kotu yanzu ko ina ana yajin aiki da an fara an janye wannan yajin aiki nan take immediately za mu kai su kotu kun yi bayani ga shi mahaifin yarinyar da yake kara ga komi akan wannan da su kuma waɗanda watakila ake tuhumar a lokacin da za mu kai su kotu in yayi za mu kira shi mu faɗa masa cewa to rana kaza fa za mu je kotu don har war haka shi a wannan shi iyayen iyayen yarinya din ba mu sake hadu da shi ba tukuna bai sake zuwa nan ba tukuna amma lokacin yayin da za a kai shi kotu definitely za a faɗa musu to abinda kwamishinan 'yan sandan na jihar sokoto yake faɗa shine cewa a rahoton da likita ya mika musu ya ce wannan yarinyar ta zamo mace tun kafin lokacin da ake zargin an yi mata wannan fyaɗe. Ma'ana dai ita ce ba wannan ne karan farko da a cewar likitan take saduwa da namiji ba. To amma dokar fyaɗe da kuma fassarar fyaɗe ba su tanadi cewar sai budurwa ce ko yarinya wadda ba ta taba sanin namiji ake yi wa fyaɗe ba, duk macen da aka sadu da ita da ƙarfi ba da son ranta ba an yi mata fyaɗe, abin da doka ta faɗi kenan kamar yadda lauya barista ɗan lami alhaji wushishi ya yi mana bayani. To, na farko dai shine game da batun belin da aka bada. Beli dai akan bada ne idan ɗan sanda ko kuma 'yan sanda sun kama mutum sai a bada beli a samu mutum wanda zai zo tsaya masa cewa ranar da ake neman sa sai ya a gurfanar da shi to tun da ba a gama bincike ba abin da ya kamata a yi idan har ba a gama bincike ba ba a sake shi mai laifin a bashi beli mai yunwa ya zo ya gudu ya tsere zuwa wani kasa inda ba za a gano shi ba kuma ka abu kuma ya zo karshen wannan shari'ar kenan to kamata ya ce a rike shi a ajiye shi sai bayan an gama bincike na biyu kuma shine game da batun rahoton na shi likita na cewa likita bai kawo rahoto game da batun ko an sadu da ita ko kuma ba a sadu ba shi rahoton na likita kotu tana amfani da ita sosai wurin shari'a game da batun fyaɗe na uku kuma shine game da batun wai na wannan ba shine farkon lokacin da aka fara saduwa da ita ba wannan ba hujja bane a wurin doka domin dokan da muke amfani da ita nan arewa wanda ake kira penal code ta zayyana sharuɗa ko kuwa abubuwa da dama wanda aka iya kama namiji da duk ya sadu da mace wanda ba da son ranta ba to ko a ce wannan ba shine na farko ba wannan ba hujja ba ne abin da dai doka zai sani shine cewa namiji ya sadu da ita ba da son ranta ba ko kuma inda ma ta ba da kai ko ta yadda amma dan shi namijin nan ya tura tsoro a zuciyarta ko ya nuna mata wuka ko kuma wani makami cewa in bata ba da kai ba shi zai ji mata ko kuma zai kashe ta to kaga idan ta ba da kai lokacin ba da son ranta bane wannan ma in wani namiji har mata haka shi ma ya yi mata fyaɗe ko kuma yarinyar da aka sadu da ita shekarunta ya gaza goma sha hudu ko ta ba da kai ko ba da son ranta ba wannan ba a cewa an sadu da ita kan halal wannan ya zama Kuma ita wannan yarinya da ake magana a kai shekarunta na haihuwa goma sha uku ne. Goma sha uku yanzu na haka ko ta ba da ko da consent nata ko da son ranta ko ba son ranta abin da doka yake a yi mata fyaɗe. To yanzu da abin da ya kamata su su yi su koma ga likita idan suka samu ƙwararre shi zai gane dole za a amfani da wannan rahoto a gaban shari'a idan an fara shari'a kai. Barista Ɗanlami Alhaji shi. kuma idan masu sauraro sun tuna, kuma idan ana biye da mu, Ga abin da dai ita wannan yarinyar ta faɗa wa 'yan sanda da kuma VOA lokacin da Murtala ya tattauna da ita. Alhaji Ɗahiru mai tumatur. Ya gana zan zamuciya sai ya ce min ki ta taho ki kai ma inna ku tumatur. sai ya ce in diba bakin kofa na diba bakin kofa ban gane ba sai ya ce in wuce can wajen tv in ɗauko yana na in kai mata ko da ni ɗauko in kai na ta in ɗauko in kai mata ko da ya bi ni sai sa hijabi na rufe min baki sai ce kura ma ba tumatur ne zamba ke kura ma na daɗe ina maimarin ke wallahi dandan da aboki na in yas ba mu samu ba sai yanzu gashi Allah ya kawo mu sai sai ya cire min kaya ko da ya cire min kaya sai can dare ya kware kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai ya kira anga in yas sai ce ta ga ta wadda mun yi mun kai marmarin bida ba mu samu sai yanzu gashi Allah ya kawo kwamishinan yan sanda da ya zo da mun ka zo yarinya ya ce yarinya ta tashi ta yi bayani yarinya ta tashi ta yi bayani ya ce masu abin da ya riga ta faɗi gaskiya ne suka ce i gaskiya ne ya ce yan tsilan uwar da kun kare na mutane inda ba ku sa ta ɗakin ku ba a ta san da waɗanga abu sannan ya kiran CIB ɗin ga da sun kai bincike nan su tahi can isa su komo bincike sun ka taho wurin bincike da sun kai bincike duk abubuwan da ya riga ta faɗi sun ka gani da ɗakunan da sun ka sata duk sun ka gani sannan an ka ɗauki katifa esbit tana ga kwamishinan 'yan sanda. Masu sauraro a kasance da mu a mako mai zuwa. To a gaida Malam Iro, cikin batutuwa da jaridun arewacin Najeriya suka yi sharhi kai har da ganawa da aka yi tsakanin ɗan takarar shugabancin Najeriya kuma tsohon shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari da kuma tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Ga Nasiru Batsari. Akasarin garidun arewacin Najeriya na wannan mako sun yi manyan labaransu ne da batun kalaman tsohon shugaban Najeriya wato General Ibrahim Badamasi Babangida kan ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar adawa ta APC wato General Muhammadu Buhari. Jaridar Leadership da shi ne ma babban labarinta da ta ambato General Babangidan yana cewa dukkan mu sojoji za mu mara maka baya. Jaridar dai ta ce General Babangidan yana magana ne a lokacin da General Buhari ya ziyarce shi a gidansa da ke Mina. To amma a nata gefen jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da batun ficewar mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ibitu daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Jaridar ta People's Daily dai ta ce jam'iyyar PDP ta samu babbar kuma baya a jihar Niger saboda ficewar mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ibeto a saboda dalilai na rashin adalci kamar yadda jaridar ta bayyana. A can cikin jaridar Blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne game da matakin da ƙungiyar kwadagon Najeriya wato NLC ta ɗauka na ƙin amincewa da ragowar Naira goma da gwamnatin Najeriya ta yi a kan litar man fetur a ƙasar. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta ce ƙungiyar kwadagon ta fitar da wata sanarwa ta hannun babban sakataranta na ƙasa wato Comrade Peter Ozo. Tana nuna cewa ragin ya yi kaɗan kamata ya ya kasance na kashi talatin da uku. A ƙarshe dai da jaridar Daily Trust za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. da kuma babban labarinta da ya shafi sarkin musulmin Najeriya wato Sultan Sa'ad Abubakar. Jaridar dai ta ambato sarkin musulmin yana jan hankalin 'yan siyasa game da tashin hankali a lokacin zaɓe. Sultan ɗin dai yana jawabi ne a lokacin da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP suka ziyarce shi a Sokoto. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. To ma da gaida Mustapha ana tare sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a hali yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum biyu ya hausa sunana Muhammad Sani Jibarra ne a shugula kwallon Niger State da Allah biyu yana neman taimako kuɗa fannin da wannan saƙon. abubakar shekaru ka ji tsoron Allah wallahi abin da kake yi ba jihadi ba ne kuma ba aiki na kake yi ba da ɗaukar ma ba har in kai abubakar shekaru musulmi ne kuma wanda ya yadda da al'ƙur'ani ya yadda da manzanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai zo ya cimma mutane ba san hawa ba san sauka ba ya rika kashin su ruwa har ka zo ka buɗe baki ka ce kai harin ba za wannan abu ya nuna ce abu kai su kai ba kai ba gaskiya ba kana aikin nan ba ne domin Allah ba domin ɗaukar ma Allah ba domin wannan bai zama abin da annabi ya yi umarni a yi ba kuma bai zama aikin da Allah ta tabaraka ta'ala ya ce a yi ba da ka ji tsoron Allah ta bar fitowa a cikin kafafen watsa labarai kana cewa kai ne abu kai su kai kana wannan aiki kana ɓata musulunci suna kana cin amanar musulunci kana yaudarar musulunci ka sani wallahi Allah ya halice ka kuma shi zai karɓi ka lokacin da ya so to ka ji tsoron rana haɗuwarka da Allah da ina abin da za ka tashi na zubar da jinin rauka wanda ake yi kuma kana cewa kai ne da kungiyar ka wallahi ka ji tsoron Allah ka tabbatar da za ka koma hannun Allah ba tare da komai ba da haka gaskiya Muhammadu Yusuf ka san da ɗabi'a ka assalamu alaikum to ma da laga tushin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya Shugaba Barack Obama ya yi amfani da taron jawabinsa na shekara-shekara da ke neman Majalisar Dokokin Amurka ta amince da amfani da karfin soja akan mayakan ISIL. da yake jawabi a gaban majalisar da ke karkashin jam'iyyar Republican Mr. Obama ya bayyana cewa ƙasar Amurka fana dakile bunƙasar mayakan ISIL a Iraq da Syria. A ƙarshe kuma 'yan tawayen hausa a ƙasar Yemen sun kwace ikon fada shugaban ƙasa kuma sun kai wa gidan shugaban hari ma jiya talata a birnin Sana'a a hari na baya bayan akan shugabancin wannan ƙasa ɗin mayakan 'yan ɗari shi a sai a rangamar jami'an tsaro. Lamarin da ke ta yarjejeniyar tsagaita wuta na ranar Litinin da aka cimma kuma aka amince da shi. To a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta ga rago na Bello Habib Galadancin. Kamar na madadin Bello da kuma Kiba Hero Diodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles Hall zai rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.